Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya ne ta da mu sannadi na arzikin mu ne uwa uwa kamar yadda muka saba a duk watan Disamba kowace shekara muna kawo muku bitar wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a yau. Shirin zai kawo muku wani bangare na rahoto na musamman da wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir ya haɗa mana kan yadda za a magance rikici tsakanin manoma da makiyaya. Rikici tsakanin manoma da makiyaya ya jima yana tare da zaune tsaye a ƙasashe daban-daban na duniya. Inda so da yawa yakan yi sanadin salwantar rayukan jama'a na dukkan bangarorin biyu. alal misali a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya an saba samun irin wannan rikicin a 'yan watannin da suka gabata inda har aka samu salwantar rayukan hausawa manoma biyu da fulani makiyaya biyu kamar yadda kan karamar hukumar gudu inda abin ya faru ya bayyana makiyaya akan noman da gandu saboda san suna da gandu wanda yake gandun nan tsawon shi zai kai kilomita ɗari wadin shi akalla zai kai kilomita saba'in ko tamanin so shi ne aka ɗibi wani daga wani wuri daga ciki aka ce su manoma su noma kuma noman da su da manoman da fulani kowa na yi so aka ɗan samu rashin jituwa su fulani suka ce sai an ɗiban musu wurin kiwo bakin gari su manoma su je can daji a yi noma su ko nan bakin gari a bar musu wurin da za a yi kiwo satin da ya wuce ni kai na zo garin mun zo da jami'an tsaron mu na sojoji da 'yan sanda muka kira duka bangarorin muka zauna da su muka yi sulhun su akan inda manoman suka duba ɗiba cikin kashi hudu muka raba wurin biyu aka bar ma makiyaya rabi aka bar ma manoma rabi kuma rabin da aka bar ma manoma an yi ne akan da da fulanin da hausawan kowa ya je ya noma ba an bar wurin manoma kawai saboda hausawa bane an bari saboda su duka kuma sun aminta da haka muka yi yarjejeniya lokacin ina wurin har ƙarfe ɗaya da wani abu ranar nan dai ko da juma'a ba mu samu mu duka su ranar izi talata ne ko laraba su hausawan suna cikin gonakin wasu waɗanda ba san ko su waye ba suka zo da bindigogi suna halbin su har suka kashe mutum biyu cikin hausawa har suka kira ni cewa ga abin da aka yi musu na ceto su yi hankuri don Allah kada su ɗauki wani fansa da hannunsu eh, gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin kuma suka raki mutanen garin aka je aka ɗauku gawawwakin su da aka kashe so ko da aka zo su mutanen eh, matasa su wannan garin waɗanda aka kashe 'yan uwansu su kuma sun zo da inda gawawwakin suke sun biyo sawu hmm. har zuwa wannan ruga fulani suka ce sai suka samu wani bukka har cikin wannan bukka inda aka sa mashin sai suka samu wurin wuta suka zo wata zuma kuma inda irin fulani ga zama haka ita ma suka sa mata wuta to sojoji na zuwa dai an ka da nan kuma an kore matasan su ko fulani sun kwana balle sai jiya suka koma sun koma jiya suka ce minto su ma ba ga mutum juna su ba da yamma suka kira ni cewa sun ga gawar mutum daya an kashe shi yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawar mutum daya dama mutum biyu ba su gani ba bisa ga la'akari da irin hasarar da ake samu a duk lokacin da aka samu irin wannan yamutsin ya samu hukunta ke ta yin faɗi tashi wajen magance aukuwar matsalolin kamar wani kwamiti da wani shiri da ke samun tallafi daga bankin duniya mai suna el press ya yi ruwa ya tsaki wajen farfadowa da shi tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar sokoto sirajo abubakar shine jami'in gudanarwa na wannan shirin na el press a sokoto a wannan kwamitin an farfado da shi ne a duba da yanayin da ake ciki na rigingimu da ake fama da su na fadace-fadacen manoma da makiyaya kuma wannan kwamitin aikin shi babba shine kokarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma su ne hanyoyin da ke abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyayan shine manoman suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa to wannan kwamitin ya zai taimaka ne ya gano inda waɗannan matsalolin suke domin shi kuma project ya samu damar da zai shiga waɗannan wuraren da aka gano matsalolin ya yi ayyukan da za su kare ko kuma su hana waɗannan matsalolin. da kasuwa mu jiki in an rike suna zane ba za a ba. ila yau mun kawo muku hira da shugaban gamayyar kungiyoyin manoman Najeriya ta AFAN kan wani hasashe da kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi cewa mutum miliyan 31 a jihohin Najeriya 26 za su fuskanci karancin abinci. Ga dai wani gutsire na hirar. To sunana jatta Faruk Rabi Mudi shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na na tarayyar Najeriya wato All Farmers Association of Nigeria. wannan hasashe da majalisar ɗinkin duniya ta yi na fuskantar karancin abinci a najeriya a matsayinka na jagoran kungiyar manoma ta najeriya shin ina gizo ke sakar ne kam na farko dai gaskiya inda gizo ke sakar abin da suka faɗa na samama ko canjin yanayi da ake samu a duniya wannan gaskiya ne kuma zai taɓa ko ina ba wai najeriya ba kadai to amma akwai ko ina kowa ya ɗauki matakai amma mu abin da yake faruwa sun yi duba ga cewar mu magabatanmu a nan wurin gaskiya matakan nan ana faɗan su da baki amma aiwatar da su ɗin shine abin da muke samun matsala yake gagara matakan noman sosai wanda za a tallafa noma na farko dai muna da matsaloli challenges kamar a ɓangaren tsaro wanda inda ake da matsalar karancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa to eh, stable abincin da ake ci ko bukatar mu ta ƙasa da za mu iya bayarwa a arewa ake noman su to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa na biyu sannan akwai waɗannan tsadar kaya da tsadar rayuwa musamman tallafin fetur da aka ajiye da aka ɗauke ya jawo yanzu misali a noman ranar nan da za mu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan maganar sai noman ya yi tsada da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin ana tsakiyar da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gona ni ina ma imani a iriyoyi da na shiga akwai inda ah, idan ka sa a ashana a gonar shinkafa za ta kama saboda mutane sun gudu sun bata kuma jarinsu ya karye kenan to waɗannan abubuwan da yawa in ba mu kungiyoyi da manoman suka sani ba gwamnatin daga sama har ƙasa har yanzu a cikin shiri ake yaushe za a gama shiri sau haka wannan shi ne gaskiya sakacin da aka samu kullum sai a ce ana amma shi kuma noma yana da lokaci idan ka ɗauke lokacinsa baka yi shiri wajen shirin ya zama na banza na wofi wannan shi ne matsalar da aka samu ah, manoman da suke ah, actively suke aikin ba su samu yanayin tallafin da za su yi wannan noman ba kuma muna kira kamar yadda kullum muke faɗa a gwamnati ko muke kira shi ne. cewa idan ana kallon yadda ake za a tallafa manomi ne a wannan yanayin kamar yadda shugaban ƙasa ya yi declaring state of emergency akan abinci kamata kar a kalli manomin wanda za a ba wani abu a kalli ƙasar ne domin ka tallafa manomi kawar da yunwa za ka yi ƙasar kake tallafawa ta yanayin yaduwar arzikinta da yanayin wannan yunwa da ake fara za ta zo don kar ta zo to wannan shine gaskiya da aka sami challenges ko kuma aka sami na wanda har wannan abin za mu sake mana tasiri. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin noma tushen arziki na wannan shekara sai kuma sabuwar shekara ta 2025 idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wasu sabbin shirye-shiryen da za mu mai da hankali wajen wayar da kan manoma da makiyaya na sabbin dabarun noma na zamani. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu da abokan aiki da suka bayar da gudunmuwa wajen kawo muku wannan shirin ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu na arziki, mu kama noma.